Masu mu Assalamu alaikum kuma bar kamu da sake saduwa a wani sabon shirin na mu tattauna. Ga sharar fagen shirin daga gogon naku, El Hikaya da yadda ta kaya a tsawon makon a Najeriya. Gwamnatin Najeriya ta nuna bacin rage kalaman gwamna kashin shatima da ke cewa 'yan jama'atu a halin suna lidda watawal jihad sun fi sojojin Najeriya ingancin makamai da hakan ke kawo cikas a nasarar sojojin. Mai taimakawa shugaban kasa Nasir Zaraddin ya mace. Ba abu ne da ya kamata in shiga gidan rediyo in ce ai muna da saladin da feru ka far musu da manya-manyan makamai za ka yi ta'adi mutanen da basu ji ba su gani ba. Shugaban Izala Sheikh Abdullahi Balalau ya yi kiran haɗin kan dukkan 'yan Najeriya wajen tinkarar fitinar. Idan babu zaman lafiya da musulmi musulmin da kirista ba wanda zai addinin sa matan aure ne suke sallan jana'iza akan mazajin da aka kashe tsohon gwamna Saminu Turaki da ya dawo daga Singapore bayan tafiyar shekaru biyu na shirin takalar muradun gwamna Lamido a 2015 da abubuwan da muke kenan ba su da amfani ana boko haram zamanin mu shugaba Jonathan ya dakatar da gwamnan babban banki Sunusi Lamido Sunusi wanda kwanakin nan ya ta tonon sililin batar biliyoyin naira a NNPC Allah ya yi wa shugabannin al'umma biyu rasuwa a nan Abuja sanata Aizaye balat da Alhaji Yaya Arabi Nasiru Adamu Alhikaya murar Amurka daga Abuja Najeriya Najeriya. To yanzu za mu dumfari zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda kuka sani dai, wannan zauren na babban birnin tariyar Najeriya Abuja, inda wakiliyarmu Madina Dauda ke jagorantar wata tattaunawa kan yadda mata za su iya inganta gudunmuwar da suke bayarwa wajen kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya ta wajen daɗa yin tasiri a siyasance. Yau Madina ta ɗora ne daga inda zauren ke ƙarin haske kan sharrin ɗanbaran dan siyasa. Wato ɗanbaran dan siyasa shi ne zai je ya same ka ya labai. Kamar misali, ni ina neman takara, eh. Aisha na neman takara, eh. kuma duka a ce ƙaramar hukumar mu ɗaya, hmm. jam'iyyar mu ɗaya, kuma abin da muke nema kujeran nan ɗaya hmm. sai ya zo nan. ranki shi daɗe ba ina ganin fa ya kamata ki san abin da kike yi saboda hajiya aishan nan fa wajen miliyan uku ta cire ta bayar mm. to an ba da miliyan uku ke ba sai ki ce baki da shi to ya zaki in kina da dan wani fili kin je kin sa a kasuwa in ma wani rance ne to an bada miliyan uku ke mm. kina nema dole zaki bada miliyan biyar mm. to bayan wannan abin na kuɗi akwai wani abu da suke yi na munafinci wanda yawancin yan siyasan mu ba su gane ba mm. ai ina zaune wane ya zo ya ce kai dinwa baka isa ba ai ba da kai za a yi ba kai me kake da shi ai a dinga tone-tone kakanninka iyayenka a akasari ma a sa yara su je suna ta zane-zane su mai da mamanka a kuya a zane a zagi iyaye to menene amfaninsa to kin ga anan duk imanin mutum yau an ji an ce ai wane ya zagi kazanka yayi kazanka kai ma sai ka mai da martani mm. a sake dawowa a ce kaza duk yawancin manya-manyan nan yan barandan siyasa su suke haɗawa sai a kawo a kiyayya yaran wannan su hauma wannan yaran wannan to ina jan ra'ayinsu ina imaninsu yake ina tarbiyyansu yake ina addininsu yake an ce kina ganin nan nan nan kusa kusan nan ya ayyuhal za su sauya a Najeriya ya ayyuhal lazina amanu in ja'akum fasikum bi naba'un fatabayyanu mu dinga komawa ga Allah da tarbiyyam da iyayenmu suka bamu kar mu zubar da shi don mun zo bariki kar mu zubar da shi don me don muna siyasa mutane fa ba su gane menene siyasa ba siyasan nan da aka riga aka faɗa cewa siyasa haka take kamar misali in ce ai a cikin mutane ai na ba hajiya madina dauda na dabo mota ƙirar kaza ba ba ta na yi ba fa faɗe na yi sai in ci ai siyasa ne mata to oh. wannan sunar wani abu da kake so kila mm, eh. to wannan sunan da yake siyasa a haka take siyasa amma mutane su yi amfani da iliminsu da tarbiyyarsu da basirarsu da hikimarsu su canja wannan abu a aƙidarsu a zuciyarsu siyasa ce amma su su mai da ita zahiri mm. ba baɗini. tsoro yanzu aisha yanzu kina ganin in aka ce yau mm. mata a najeriya mm. duk waɗannan matsaloli da wahalhalu da muka mm. lissafa a nan sun kau yau a ce mata ne gwamnoni a najeriya kina ganin abubuwa za su sauya za a samu sauyi dalili kuwa saboda ita mace na ita ke kula da miji ita ke kula da 'ya'ya ta san abin da ke damun kowa yaro misali da ake cewa akwai eh, kalmar da ake a ce mata ba su da hankali sannan kuma a ce mata tunaninsu a zuciya yake bai ratsawa ta kwakwalwa to in Allah ya yi mace kamar namiji yanda yanzu yaro za a kawo abinci a bashi ya sa kafa ya ture uba ya yi mishi dukan da sai an kai shi asibiti saboda yana namiji saboda zafin rai ita mace ba ta mishi wannan bugun in ta buge shi da wannan hannun sai ta jawo shi da wannan hannun sannan hmm. kuma abincin na in nata kawai ya rage sai ta raba shi biyu ta bashi rage kasancewan ita hankalin hankalinta kai shi a zuciya yake bai kai can kwakwalwa ba to in ya kai can kwakwalwa ita ma za ta tika mai kashin tsiya balla za a yi shi yasa Allah ya tankwara mu yayi mu haka mace ita ala kulle halin mai tausayi ce mai jin kai ce duk tsigalewanta duk hatsabibancinta zuciyarta ta kai na namiji ba wannan haukan da ake faɗa ba wai na rashin hankali ba ne a'a shi ne haukan ya yi banna ta bige shi da hannun hagu ta jawo shi da hannun dama shi ko namiji in shi aka bari da yaron na kafin ki dawo ya illata shi to tashi ba ku ce komai ba ku ne masu wayar da kawunan mata eh, kina ganin eh. ki tambayar da kika maji a eh, idan aka sa mace yau a ce mata na shugabanci shin za mu samu kwanciyar hankali a Najeriya abubuwa za su sauya hajiya Madina mulkin kanshi mata ne ke mulki dan namiji ya yi yawon shi ya yi gararin shi a haɗo mai wuta ya zo zuciya a nan mace ita ta san yadda za ta yi ta lallashe shi ta bashi ruwa ya sha ya karyo hankalin shi ya dawo daidai da na mutane kin ko koga mace mm. ɗai ita ta kai ga haka ta kula da gida ta kula da shi kanshi mai gidan da yake ji shine shugaban mm. to kin ko ga mulki asalin mulki in aka yi taliyo aka dawo yana wurmaci. To, kin yadda da haka eh, eh, eh, Hajiya Madina. Ai ma a rubuce ke kuma an gani ma zahiri an nuna cewa duk ƙasar da suka bar mata suke shiga cikin sha'anin mulki ake dama da su sun fi ci gaba. In kika duba ƙasashen Scandinavian can wajen kasashen turawa da ke can mm. su da yake suna amfani da mata suna mm. shiga cikin siyasa matansu mm. sun shiga cikin duk har ana komi da su ake yi sun fi mu ci gaba yawancin baraka ba a sami sun fi mu ci gaba da haka ci gaban kasar mu wallahi wallahi ci gaban kasar mu ana so yayi tasiri sai mata sun shiga cikin sha'anin mulkin kasar mu saboda in kika duba ma a yawan mutanen najeriya kusan rabi mata ne to ya za a ce kamar zike a gidanki ne kuna zaune a gida abubuwan da ake a ce kina kullum ke mijinki shi ke zuwa ke cewa ga abin da za a yi ga abin da za a yi ko ya daɗi ko bai daɗi ba haka, za ki yi shi wata sa a cikin ɓacin rai idan da zai da wata rana ya zo ce madina da allah na, neman shawara ki abu kaza ya za a yi shi za a yi shi kika, zo kika bashi shawara shi da kanshi zai ga bambanci saboda ke kin fi shi sanin matsalar da ke cikin gida shi bai wuni gida waje yake amma ke da kike cikin gidan kin fi shi sanin matsala ki lura cewa ko ƙananan yara ne da suke cikin gida idan suna abubuwa saboda ke kina tare da su ko da yaushe in an ce musu za a gaya mama sai su ci a hau. a gaya mata mana amma da kin ce zaki gaya ma uban za su fi jin tsoro saboda bai wani gida baya wurin ba ta gani da wa kada yana wanda yake gani ko kuma an ce namiji shine kai ko ai mace ita ce wuyan ita wuya kuma shi ke juyawa inda kan zai nufa so in bata juya ba ki ga mu inda kan zashi haka zai tsaya durs da haka in Najeriya tana so mu ci gaba tana so mu ma mu zama cikin kasashen duniya da ake da suka ci gaba da ake magana su dole dole a sa mata cikin harkar sha'anin rayuwar najeriya cikin mulkin najeriya dole a ba mata su yadda ya kamata na san duk kasashen duniya duk inda mata suke cikin matsalar da suke ciki kenan amma mu namu ya zarce ya wuce na ko'ina ki duba to me yasa haka fa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar na gaba To mun zo gababin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga taɓarɓarewar tsaro. Yau dattawan da za su yi mana jawaban su ne mai martaba sarkin sasa, sardaunan yamma kuma shugaban majalisar sarakunan Hausawa na jihohin kudancin Najeriya, Alhaji Haruna Mai Yasin Katsina, da sakatare janar na ƙungiyar Kiristan Najeriya Dr. Musa Asake. Da farko dai, ga sarkin na sasa. Ah, assalamu alaikum. Suna kira na sarkin sasa sardaunan yamma siyaman kansar 1710 kudu da gabas. Dalili da yanzu abu kaɗan ne ke kawo faɗa tsakanin kabila da kabila. Kiran nake ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi, gwamnatin jihohi. na wahaloli ko da yake so sarakuna galibin sarakuna gwamnati ba ta damu da su ba wato an mai da sarakuna kamar mota kwana-kwana sai wata hitina ta faru ake neman sarakuna idan hitina ta gudu sai a fakin sarakuna kamar mota kwana-kwana ba kula da su ba kuma duk matsalolin da ke faruwa Najeriya wato dubban banza da ake ma sarakuna sarakuna a Najeriya an sa talaka sun raina su kuma an hana su kowane aiki da za su gudanar da shi wanda za a zanna lafiya ba za a nemi su shawara ba sai ta ɓaci in kuma ta gyaru ba ruwan gwamnati da sarakuna yana daga cikin abun da ya kawo taɓarɓarewa ƙasar kenan lida dai akwai kunya kuma akwai ragowa amma yanzu allah ya zubo jama'a da yawa al'umma ta samu da yawa allah ya soka ilimin ya soko ilimin kuma ya soka rashin kunya cikin ilimin dalili saboda da an ce ma dama an raina sarki ai ba sauran zaman duniya lahiya ayin sarakunan su ne zaman lahiya saboda su ne iyaye su ne da talakawa su ne da jama'a su ne ake kai mu kuka su kai mu gwamnati to sai abu ya zo siyasa ta ratsa sai a ja yanka ba su kwaya tura masa wani dan kudi a ce su zo su je su yi fitina abin da ya kawo tashin hankali kenan ai da babu wannan kaga wannan taɓarɓarewa tana da rashin fahimta na talakawa mutum ya dutse yan kuɗi ya watsa ma ya ce ka je ka sha ƙwaya ka zo ka ta cuta ma gidanku da yan uwanka da abokan zamanka ya raba ka da musuluncin gaba ɗaya ma kuma ya raba ka da imaninka ya raba ka da mutanen kirki da za su ganka su soka yi so yake bukatar ce ta biya kuma bukatar ta ta ba ƙara ganin shi to matsalar da ke faruwa yanzu kenan yara sun gama makaranta ba su da aiki yanzu je su koya shaye-shaye kaga mutum ya gama karatu ba da aikin komi in koya shaye-shaye ko iskanci mi zai ba sai je ta abin da ya saba ma doka ba wanda ya kawo zaman lafiya kira amma in kowa da aikinsa ya za a je ya faɗa babu fitina a ga wanda ya ce koshi ba zai fitina ba amma da ke jin yunwa dole ya fitina yadda abin yake da. manyan arewan su suka bata arewa kuma sun ƙi su gane kuma ko da gane wai kwaɗai ya yi yawa an ƙi a gane gama inda da fa'inta da gane wai arewa ita ce kowane ƙasa shi ma sakatare janar da ƙungiyar kiristan najeriya dr musa asake ya ce a rungumi ɗabi'ar girmama juna muddin ana son ceto arewacin Najeriya. Masu sauraron mu barka kuma na gode da wannan lokacin da kuka bani na Reverend Dr. Musa Asake General Secretary na Christian Association of Nigeria CAN. Na gode da wannan zarafin da kuma yadda kun ce in yi bayani. Ina so masu sauraron mu su sani duk dan arewa da yake dan arewa yana zama a cikin bakin ciki a wannan lokaci saboda rashin zaman lafiya da haddisin da ke akwai kise-kishen da ake yi kone-konen da ake yi abin ya dame mu tambayan da kowanne dan arewa da dan najeriya ba daya ma ke yi shine me ya kawo wannan ba haka muka saba zama ba wa ya kawo wannan masifan me yana so ya samu daga ina ya fito me yana so ya samu a ƙarshen wannan abin san wannan mutum ko waɗannan mutanen ganin irin kisan nan da ana yaban bai dame su ba har ya kai ga inda suka ba arewa banzan suna masu nema su zo su yi kasuwanci a nan ana gudun arewa kwanan nan ma wani senator daga america zai ziyarce mu an ba shi doka kada ya je wuraren arewa kamar su maiduguri borno yobe wannan ba shi da kyau nawa kukan shi ne ga shugabanninmu a arewa ina ganin shugabanninmu na arewa suna nan suna magana magana magana amma ban ji sun dauki lokaci suna magana a kan abin da ke faruwa ba sai dai suna maganan siyasa ba su ganin kisa nan ne ban ji sun gama karfinsu suna kuka a samu zaman lafiya a ce da waɗannan abubuwa zancen aiki ya taso da muna da masaka a nan arewa akwai aiki abubuwa suna da kyau musulmi da krista suna zama lafiya mu je makaranta tare muna aiki tare sai aka waye gari wannan abin yanzu haka babu a tarihin najeriya shugabannin kasa guda dawa sun fito daga arewa ina suke lokacin da abin nan ya shigo su waɗanda suna mana barna nan za a ce mani ba don lokacin da suna shirye-shiryen ba shugabaninmu na arewa ina roko da babban murya ku zauna ku yi taro ku yi bindini ku gan yadda za mu yi maganin wannan abin za ku gaface ni ni ina gani ma wahala nan ta taso daga wajen ku kun yi shugabanci amma ba mu gan abin da rawan da kun taka mana arewa ba don haka ina roko ku zauna ku dauki da tako ku tara matasa ku tara duk wanda ya isa mu duba baicin wannan abin mu yi kuka zuwa ga Allah Allah ya dauke muna wannan masifa arewa ta zama arewa inda kowa yana da yanci ya yi rayuwa mai kasuwa ya yi rayuwa mai addini ya yi addinin shi amma abin sai ya juya yanzu haka ya garwaye barkate don haka ina roko ga masu sauraronmu da krista da musulmi mu yi addu'a zuwa ga Allah ina roko ga shugabannin arewa shugabanci ba neman shugabanci da kawai ka zama shugaba ba kun riga kun zama ku bar yara su yi gana wane ne zai cice mu wane ne zai share muna hawaye ina roko ku yi wani abu wannan abin ya kai ga karshe wannan shine rokona zuwa ga shugabannin arewa zuwa ga mutanen arewa zuwa ga masu bi da krista da musulmi arewa ta zama ba arewa ne kuma ba ba ku jin kunya wannan abin me za mu bar wa tsara masu zuwa ba za su yafe mana ba in ba mu yi gyara tun muna da lokaci ba tsara mai zuwa ba za su yafe mana ba wannan shine roƙon nawa mu da arewa yadda aka san shi da zaman lafiya da son mutane ba son zuciya da nuna bambancin addini ba shine nawa jawabi da roƙo To, da jawaban dattawan muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jiƙon, a kasance da mu mako mai zuwa alabama alheri.